asusun raya kasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNDP ta gina gidaje da kasuwanni ɗari uku wa 'yan gudun hijiran gwam da ke karamar hukumar Mafa a jihar Borno, wadda rikicin Boko Haram ya lalata. Hukumar da ta yi hakan ne domin sauƙaƙa waɗannan 'yan gudun su samu zama domin su ci gaba da kasuwancinsu. Injiniya Adam Bababe na ɗaya daga cikin ma'aikatan hukumar ta UNDP kuma ya mini ƙarin haske kamar haka. To, Ngom da su Kimba da sauran wurare da muke ayyuka sun kasance ah, wurare ne da kasuwanni su suke da karfi da hada-hada na jama'a ke da karfi so saboda haka sai undp uh, da gwamnati suka zanna suka duba akan cewa to wayannan wuraren idan aka soma da su idan hada-hada na kasuwanci da sauran abubuwa sun tattashi sauran wurare ma za su bi daga bisani to ko yan gudun hijira suka ji da wannan tallafin ba na gaskiya hukumar ndp sun gina mana gidajen da boko haram suka kokona mana gidaje 300 uku da shaguna sun gina mana a bisa gaskiya inda za a samu irin wayannan kungiyoyi irin wannan suna ginawa mutanen da boko haram su kwakwana musu na bisa gaskiya da an samu cin gaba shi ma shugaba riko na karamar hukumar mafa alhaji bula magwani ya nuna jin daɗin sa da wannan tallafin da UNDP kamar haka UNDP gina ne ya kai kusan 500 ta kai mana da kasuwanni da kuma makka da kasuwanni da kuma asibiti kuma akwai wani gari opposite gwamnatin akwai ana cewa jiro kuma ana kan yi biliyamin yusuf maiduguri arafa 不好意